To Farfesa Umar Fati, menene tasirin ware wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi domin yaƙi da gallazawa 'yan jaridu? To abin da ya faru shine Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran gababanta kamar su UNESCO sun lura da cewa ana kakkashe su wayansu a ji musu ciwo wayansu a ci mutuncinsu da dai gallazawa iri-iri saboda irin ayyukan da suke yi. Idan ka aikin jarida aiki ne bai danganci yaɗa labarai tona a asirce mutane abin da wasu suke son shi ne ɗan jarida shi kuma yake son da masu sani abin da turanci ake cewa aikin wani sai zama naka to domin aikin su ne da in ka duba yawancin a cikin kasashe an ba su eh, nauyin tabbatar da cewa gwamnati su zuba gwamnati ido su tabbatar a hanyar abin da ya kamata haka kuma su zama kaman masu lura da mai ke shigowa da ke fitowa a cikin jama'a inda ake cutan jama'a su tona asirin inda ake yin abin da ba daidai ba su taɓi to kaga saboda wannan saboda sa ido da suke sa, sai ya sa wasu lokutan jama'a su kan tsane su musamman wanda suke da laifi ko irin masu sai da kwaya ko kuma a barayin gwamnati ko kuma a wayansu dai duk dai wanda yake da alamar rashin gaskiya ba zai so a tona masa asiri ba shi kuma dan jarida kaga idan ya gani zai taɓa saboda haka sai ga sun zama kamar enemies din wa'yansu yan gansu ko a kashe su ko a ji musu ciwo ko a toshe bakin su inda aka gagara toshe idanunsu to fa wani lokaci sa amma kawai da su da kafar duniya. Farfesa da yake kana ɗaya daga cikin masu nazari kan waɗannan batutuwa a duniya. Ana iya cewa wannan matsala na raguwa ko kuma karuwa take yi? Eh to ya danganta ba za ka ce garuwa ko raguwa ba ya danganta ga wani sashin duniya kake dubawa za ka ga a wa'ansu wuraren abubuwan abun na dan sauki sauki a wa'ansu wuraren kuma abun na karuwa a yanzu idan ka ɗauki irin ƙasashe irin su yemen irin su somalia da sauransu shekarun baya can ba su ba ne amma yanzu kuma ka ga saboda irin yaƙi yaƙi da tuntuni da ake a ƙasashen yan jaridu su ma ba su tsira ba ya shafe su irin su afghanistan mu najeriya ya ɗan kwan biyu abun ya ɗan sauki kaɗan amma da can mu ma an dan ji an dan taɓa yan jaridu kamar lokacin fitinan boko haram an kashe yan jaridu kusan hudu na ko biyar da aka kashe a yankin arewa maso gabas amma kaga yanzu da abun ya ɗan yi sauki su ma abun ya ɗan yi sauki lokacin gwamnatin soja da wasu lokuta su ma an ɗan taɓa to kwanan ba an sace yan jaridun akwai wanda aka sace su amma an ɗan sake su so za ka ga ba za ka ce yana da ko yana amma in ka ɗauka duniya gaba ɗaya abun ya ɗan nuna kamar ya ɗan rabu kaɗan amma ba wai ya ragu completely ba to ta yaya kake ganin za a magance ta baki daya to na daya dole mu sami hukumomi su tashi eh, su mutunta hakkin yan jaridu kamar yadda ake mutunta hakkin wasu sannan a sami dokoki na musamman da za a rika kiyayewa kuma kaga yawancin kisan da ake yan jaridu ba a kama masu kisan nan yanzu ko a najeriya nan duk yan jaridun da aka kashe can ba kusan cikin shekaru na an kashe cikin kusan takwas na ko tara amma ko mutum ɗaya ba a kama ba a balle a gobe sharar da gaban kotu to kaga inda ko ba a kama masu irin wannan eh, ababen sai su sami karfi wasu ma su sami karfi su ci gaba da yi hmm, so dole ya zama akwai doki sannan kuma ya kasance eh, kotunanmu su ma suna da karfi zartar da hukunci kuma a yi wannan hukunce-hukuncen. Farfesa Umar Fati na Jami'ar Bayero da ke Kano. mun gode sosai da wannan bayani da kai mana